urintest. n urintest n d a fɔ ko a ye kɔnɔ s ɔ o ɔ bɛɛ y'o kɛ o k'a l o m bɛɛ muso ta ye kɔnɔ s ɔ r b a r a sumuna sumuna a b'a lɔn ko kɔnɔ la a kɛra ɲaw na fana bɛ yan ka dɔ kɛ a to na ko la sa s o ko bɛ wari ɲama sɛ basir jankadiw ma f e n kɛ g e n ɛ l a n wele jeenalaal yo kaŋ jeenoo la datina kawandila ɗo kam mi fora si ka tota intel buka kuma bo de nay moy kawandila bane la e safo birin 1960 ka fo ko ako ako jeenondilom jeenonde kan ko wani mo moy mola mola

Sumo ñiŋ a bee la niidiyaa naata sajinsi albato ɗum ceekuwolu ɗum tela muskuwola ɗum tela ta sali jomuta fula sali so nemi parela wata wati inchallah kolde yemana ya ala fala si sone andirke toña bara jeenon te sigati alma mbiyata ɗowɓe laanoote wato fo mbina ɗamde salamu aleykum نعم يا عثمان لم تصل أيوة تصل آه إمامي لم يصل الشريعة الحمد لله أنا أدعو على مسكة من علي مصر لكي من فرق وشريعة آه آه من دي غير من دي غير كمي إلى تاني كي من دول فلانتو آه كمي غير كي في سول مصر بنتا ومنتا لكاو كي تيولي آه ani suñaaru mini ka kedi ani wol min mugen tawo la ka to wol fara min sari on sitio dendale sari wo sitio wol be naabe no sol min ka oke ha ta to no sujo no no sujo yo no mi do no fara de magistratura oke ani ka tin ka tin sitio fara de ko nale ah mwenyewe nimekaburi katibu bolke ne wani kitu nya ndase nuro biro chano kano masa wani nya dile yau kawun nya don ga kawun kitu ne okay inshallah ila mu ya beja abarak in karo kuma abarak ladu inata malik rahimahullah rahimahullah ay min fa wala bu n'i ye muso kɛ muso ma ɲɛ ne kɛra k'a di mhm. n'a kɛra mhm. mhm. a ye min ci ten a man kɛ fɛn ti min y'a lɔn kɔ a ɲɛ tamu ta b'a tɛmɛ ti y'a ta hali ni ani tɔnya bɛ subhanahu because a tɛ man kɛ o because i tɛ man bolo sɔrɔ ɲa ok i man bolo sɔrɔ ɲa sɔn ɲɛna foundation of tigi ani bari fɛn min y'a nɔ ye a farilaya i ka nin i ma sɛn bɛ sɔrɔ i ye ne kɛlɛ kɛ sisan. salaamu aleykum. waaleykum salaam. bisimila maare. aa i a bɛ mɔ i kan. n ka nɔnba la nɔnba. ok ni programme banta dɔ n ye ɲin la nɔnba min kɔli i inshallah. aa ok. ha. Ah. ok problème bi. abaraka maare abaraka. abaraka. yaa yɛrɛ fɛ foundation o tigi gumata lono la foundation o kono wo kammala wo kiiti buŋolu islamu lonna kendol ye min fo ita manyan na misilimo sambala je kata ake birzi ba kiitin dafa na min manke alala kitabo ti mm-hmm. anu kira rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ni ye sambaje mm-hmm. ni ye to sambaje ni ye sambaje ne kana ani yana forcer ye forcer وفي عن أمتي الخطأ والنسيان والسماح يعني فتمن تون مالي يعني مستيك ولا ni iñinata min na ñantakele maake ani ye forcé kuwol mum ni ilmaniya ya sambanka nanne yajira sécularisme ñin bee ma siibu wala sécularisme nkan mina men min ya tinna mine keta sababuɗo fo ñin natanka yemal kiyama wona kalaga nte maalo ma kala bari wol fana ma kala ñaan ila jata be wul mun ben ga wala nga foy so ni bananda ila jata be wul la ala yam futema ayam futema na yam fuma ay kuli la jumbo bari ñum sila wali yo le timi yalla ko am ni ñamo be na ka foye musol samba ye samba foye selendi cewol ko ka ko mu duniya laban tamal seroliti womu duniya lama moolu la uh, a misilimolu do la eh, diino tu kono anin kabula moolu nomo min ye lon ko kila ye codiro kala sallallahu alaihi wasallam bi fam kunu ba karam la dindo ne hadiso ni mhm. kila ka sallallahu alaihi sallam la tattabir tattabi'unna sanana man kana qablakum mm. shibran bi shibrin mm. ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله, الله اليهود والنصارى قال فمن <laughs> يعني فمن غير ايوه اكو والله ان بقول انا مولا سيلو نومالي قول شبيرو كوندوني شبيرو تالب شبيرو لتالا ba danta dantadami ni ya fene bulukumba dantadama ni bulukono ɗin temanko janfama mhm. wol temo wona mo sibirot mhm. ko bul sibiro sibran bi sibir mhm. alni ta wala nyam diraan bi dira non kat ni non kon kat fo ni dunta ta dinko ko na le dunno e kayan ko jumalle wolti kiila sallah sallam alyahudol ni nasara ala ko won koola jumala ɗum ndo jamano woto ɗi fengete ko duniya ɓe tenne fenke ɓe tenne gambe ɓe tama kanne sanji keme ni jeni a irin tubabol jamano musuman kadi kotumara kadi kotul bita kam nayi ɓe tigi muna batinna bii biira karanna siyata wolunti igo be jenkendi la yeta musufula tombo eke kadiriti parce que albal la futu murado fo na be futu albal la futu murado na ni do ko samba non be keno la wala na ni kumande musolu ko min yaali kije ni wol meje atali yeje dal ñaa yele fana somi bibijin somi tiji min be moñaato somi man feŋ feŋ ɓen ali sila ala la ali ye palaso sayi ali sila ala la ale ye palaso sayi niŋ alifa bɛ a la wo alifa ali ye kumaali ye ale ye palaso sayi niŋ min bɛ be futuriŋ i ke maa ye kume ye i diŋolu ye kume ye i ye palaso sayi hanni fa faala dokun ta ya kon wallahi sai e fisay kañum place ko ni mu ke kaaɗiti amunta ye tele imam mu wota alaw kanatero ɗimin tati soko itemma ñannat kake ti to sawundan ɗuloku jeke kaadita munta ko niye murota général ah, eh, ye kanatele ima murota mana fitna ah, wo la ala wo mirama wo ma murota ah! o folo anin yen ko ala مما فعل على سيعمال كان من لفعل كيرو الكان انت المتع الجوت من كيرا كون عليه ومن لهم كون فعل لون نالو ني والي تكوكو تي جما بدمي لون كو توجا دو نال كران دا توجا الله كرام هل نفان كبير فاتل بالون من كوري كبو وان كانوا دان كل من فنن بيه man fello je almuru koome aliweta o soro place on tenti alta karandiroɗa ala musolu karandi ade musolu jara nam aɗa min place ol bula musonin kewta kañannola man possible

arin men ɓe programme nu inchallah mbeɗanna ƴande foti allah subhanahu wa taala en notinde ana ɓurnan ko rega lokkunnala waati kuto anin programme kuto inchallah on ga faali e ko ɓe mu ɓe mu alala bala faala jon kan ha en notinde mana kendeya kono ani hakkilten kon ko mba falaade ko assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh